Jama'a Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci, shirin da ka yi dubi kan rayuwa da al'adar kabilu a sassa daban-daban na duniyar nan. Shirin namu na wannan makon zai kai mu ne jihar Neja da ke tarayyar Najeriya, inda za mu kawo muku wannan labari na wata kungiya ta wasannin gargajiya da ta yi fice a Najeriya da ma wajen kasar, wato kungiya kungiyar gwafa international troop sai ku biyo mu To madalla. To kamar yadda dai muka saba a cikin shirinmu na al'adunmu na gado mukan yi dubi a bangaren da ya shafi girki muna jihar Agares a jihar Agares kuma inda muke tare da wannan bakwa tamu a yau da za ta gabatar da kanta ta kuma gabatar mana cefanen da ta yi mana. Ni dai sunana saudat Malam Baba ina zamne kuma a nan garin Agadessa. To shi fankasu ya kasance kamar wani abinci ne na gargajiya kuma ana yin shi ne a duk lokacin da wata sabga ta tashi in ta suna ce ko kuma in ta ɗar ma'arme ce irin wannan ɗar ma'arme wanda za a ɗoka a yi akushi wanda za a kaiwa gidan ango daga gidan mata a ɗoka a kai gidan ango kamar ana ce mishi nan wurin tamigina ango to fankasu ne ake in kuma bangaren zanen suna ne za a yi shi ma dai fankaso ne ake to shi fankaso nan kuma ana yin shi ne da miya ta adras yaya ake yin shi fankaso na farko dai fulawa ne ake samu aka samu fulawa sai a samu dalabu ne yis nan wurin to nan ne za a tan bayan an tankaɗe ita wannan fulawa sai a haɗa ta da wannan yuskin dalabu tun da shi ne za a ta da fulawa sai a sa a watsa gishiri kuma akwai ruwan kanwa sai a jiƙa wannan kanwa sai a tarara to da wannan ne daɗa za a dama wannan garin in aka dama shi sai an mashi damu wanda yake damu ba mai tauri ba ne kuma ba ruwa ruwa ba ne hakan ga daidai tsaka tsakiya ne shikenan rufe shi ne kawai za a yi in aka rihe shi in ya ɗauki wani ɗan mintuna za a ɗauka sai garin ya taso in ya taso za ka ga ya bunkuso. in yan to shi kenan daɗa lokacin nan ne za a shiga aikin fankasin to bayan ya tashi nan yanzu dama da man ka na tuya man nan shine zaka ɗaukowa ka zo ka girka akwai fala ta tuya ka zuba man nan da in man nan yayi zahi ka kunna wuta in man nan yayi zahi na kunna wuta in man nan yayi zahi sai in ɗauka kuma da ƙwarya na samu ƙwarya da ƙwarya ne ake yin shi amma yanzu lokaci ya zo wanda yake wasu suna yin shi da murhin tukunya amma mafi yawanci al'ada abin da aka sani kuma yanzu haka na ƙwaryar ya zama ainihi ga na murhin tukunya to ƙwaryar nan bayan ta dama kuma ga ruwan kanwa wanda yake can lokacin da ka dama gari ka yi ragowar ruwan kanwan nan sai ana tsoma uh, ƙwarya bayan ƙwarya ne ake tsoma an aka tsoma bayan ƙwarya kenan wannan shi za ya hana ma duk wata fulawa da aka labta aka sa bayan ƙwarya shi za ya hana mata ta kare da ɗanin wurin sai ana cirowa ana ɗan mulmulawa sai a sa bayan ƙwarya kuma ga ruwan nan daɗa sai ana shanya shi ana bida shi kamar ya ɗauki farmakin bayan ƙwarya in bayan haka nan kin daɗa sai a ɗauko ƙwaryan nan a tsoma ta cikin mai da an tsoma ta za ka gani kawai fankasin nan wannan fulawar ta buɗe ya koma ya yi faɗi ya dafu ya yi ja shi kenan sai a fidda shi kaga fankasu shikenan haka ne ake yin fankasu to in muka koma bangaren miya ta skin ita skin menene miya adres miya ce wadda za a yi daga ita sai albasa ta sai nama amma in aka ce adres ana nufi sai da nama wanda ya kasance na kirki ba dan nama ba wanda zaka sayowa kaɗan a'a nama ne zaka sayowa na kirki sai albasa wannan za a ta zaka ganin ta tayi kitiftif in ta dafu shikenan wannan ita ce miya adres wasu kaya in ana so a sa mata na zamani irin wanga na fam titar kinka kayan legim da yawan ana so sai a kawo su da wannan a sa su bayan miya ta tafi ta kwaikwaya amma adraskin da ake faɗi dama ainihin shi ne adraskin wannan isasshen nama tunda an aka ce miya adras wani zaka gani sai ya yanka ma za a yi in kuma ba yankan bace za a yi ita dai ba an aka ce adres to miya ce wadda ta kasance an yi ta da nama isasshen nama nama wanda ya kasance ba kaɗan na ba da yawa to ita ce miya adres kuma da ma shi fankasu abin da aka sani da miyan nan ta adres da shi ne ake cin fankasu kamar yadda aka ji da farko muna jihar neja ɗaya daga cikin jihohin tarayyar najeriya da ta kunshi kabilu daban-daban da ke rayuwa a shekaru aru-aru ƙungiyar ta wasannin gargajiya da ta yi fice a najeriya wato gwafa international troop ko gamayyar matasa a ƙarƙashin inuwar wannan ƙungiya ta gwafa international kan je tarurruka daban-daban a gida da wajen najeriya domin nishaɗantar da kuma yaɗa al'adunsu na gargajiya ita dai wannan ƙungiya da ta kunshi matasa da ke kuma ƙoƙarin yaɗa al'adunsu na gargajiya ƙarƙashin ma'aikatar al'adun ta jihar neja wadda ta haɗa da da manyan yaruka da ke jihar wacce ke taka muhimmiyar rawa wajen haɗa kawunan al'ummar jihar da kuma tallata al'adunsu da albarkatun ƙasa da ke wannan jihar kamar yadda Mr. Femi Olabisi Adebi wanda shine shugaban kungiyar kuma daraktan gidan wasannin al'adun gargajiya na jihar ta Neja ya ba da takaitaccen tarihin wannan kungiya. Wallahi abu da ina ci mana zuciya sosai shine su manyan manyan Niger ba su kishi al'adunsu. Ka ga suna program suna da biki mamakon su kira gwafi ba za a kira gwafi ba za su je su kira mutane a eh, daga kira kano sokoto ko ina ne sai su biya su miliyan amma mun ce musu su biya mu 100 ma za ce a 20,000 10,000 gaskiya ya kamata kowai nuna kishi ma aladun shi don mutane da kuna kira kun je kun ba su miliyan kun je kun ba su abun gaba a karshe ma gwafe ne zai yi aiki din in ci gaba ka nan haba kullum kullum da was a time a nigeria dinga benue ne suna ta cin kasuwa don me suna kishin aladunsu to irin wannan ne muna so su mutane ma Niger da wani suna ce ana nana yiwa ana ce rawa to in ba ka da aladu in ba ka da culture you are not a global person now mun je bucharest dukkan nigeria wanda muka hadu a waje nan ba wanda yake magana wai shi dan bauchi ne shi dan kano ne shi dan anambra ne shi dan wayo ne kowa nigeria kowa fito sun tare kuma sun ji daɗi abin da muka yi Comrade Mercy Bala Irena kuma ɗaya daga cikin 'yan wasa da kuma yadda suke gudanar da wasannin nasu gaskiya kungiyar gwafe ta fara baya kuruso ne kamar tarihin da mun samu kafe mun mu shiga sokoto shine the oldest troop wanda suka fama abu ana kira troop a nigeria sai kuruso sai mu kuma wanga kungiyar namu ya an fara da shi tun 1978 so muka samu sunan international a 1985 ya fara da mu yara makaranta ne na su secondary school aka muka fara aka kwashe masu kidi lokaci na makira na cikin sosai Musa Ubar Manta wanda shi ma ɗaya ne daga cikin 'yan wasan wannan kungiya ya ce Gwafa International Troop ta samu matukar karbuwa a gurin al'ummar jihar a shekarun baya wanda hakan na ɗaya daga cikin abin da ya ba shawar shiga wannan kungiya. Eh sun ɗauka yanayi ne kawai daidai ya canza in ba haka ba dama yadda mutane suka ɗauki abin shi ya sa nima na samu abin mahimmanci tun ina wannan eh, matashi ɗin. kafin ma zo wannan kungiya so yanayi ne dai kawai da saboda da har suna ana gayyatar mu suna nan da ka sani da wanda mun je wannan gidan to the next house da an haihu za ka ga an kira mu wannan kai a rana ɗaya sai mu yi biki kusan goma saboda kawai mutane na sha'awan abin amma kaga yanzu abubuwa da sun canza wani ma abin da zai ci ma yana dan kawo mai matsala kaɗan so duk ba ɗauke shi da wani abu kaɗan sai daidai manyan mutane da za su iya gayyata mu zuwa ko nan abuja da sauran kasashe shin kuna samun goyon baya da kuke bukata daga gwamnatin jihar neja a wannan wasa da wannan kungiya take yi gaskiya to tunda karkashin ta muke tana dai kokari tunda ba ko'ina ne za a ce ba wuri ɗaya za ta tsaya ba mu ma dai tana tsungula mana Eh, kamar yadda sojoji suka dan sojoji su suka daga kungiyar nan sosai kai wannan kungiyar ma kamar ita ta gina naija saboda yanayin faɗakarwanta da ta zo ta ce ma gwamnati gashi fa nan wurin ba kaza nan wurin ba wuta nan wurin ba ruwa kafin ka sani intervention ya je wajen ku kafin ka sani gwamnati ta je ta yi musu hanya so kaga naija state an san da gwafe international ba wai kaɗan ba so amma ita gwamnati ba ta iya yi ta kaɗai ba wato masu sauraron mu duka-duka da wannan za mu kawo ƙarshen wannan shirin na shirin al'adunmu na wannan makon a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma Ismail Abdullahi karatu wakilin mu daga jihar Nija. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an shi mu.